Washington DC. Masu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar biyu VOA a kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka da rediyo amfani sarauniya da kuma can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jima ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Bahari Auna zan gabatar da shirin. To jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma takwas ga watan Agusta na shekarar 2023 maganar kenan. shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. To jama'a sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. masu mu za mu yi tattaki zuwa birnin Accra inda wakilin sashen Hausa Hawa Abdulkarim yan Pioneer ta halarci wani taron baje kolin kayan zamani na mata. Hawa ugariki. tabbas hijabi ko kuma rufe dukkanin al'aura wajibi ne ga kowace mace musulma haka kuma sutura ko kayan sawa suna ɗaya daga cikin abin da ke sututa jikin ɗan adam a ghana hajiya hadiza balafaila shugaban modest fashion show wato wadda ta sasa taron baje kolin sutura ko kuma kayan sawa a ghana inda ta tattara masu ɗinki daga sassa daban-daban domin su baje kolin kayan ɗinkinsu ta hanyar sakawa ga masu iya tafiya ko masu ado wato models don nuna wa jama'a yadda aka zamanantar da ɗinki a yanzu da inda aiki ko kuma sana'ar ɗinki ya kai a duniya. Manufar taron shine a nuna wa musulmi musamman mata ko mace cewa za ta iya ɗinka ɗinkin da ranta ke so ba tare ta bayyana al'aurar jikinta ba. Yayin da muka tattauna da wasu da suka halarci taron su bayyana jin daɗinsu da kuma nuna inda za a yi gyara a cikin taron. ya sunan? Ya hankali suna na Murshida. amma uh, ana kira na rafael Kin ga shiri daban-daban. Ya kwantar miki da hankali ko ya baki shawa abin da aka yau? Wallahi ya bani shawa sosai. Cause yanzu honestly, Muslim women, Muslim ladies, Muslim girls, yadda muke dress, fashion ya bari yanzu kowa na try na look modest, ba classy, fashi, kowa na so ya look beautiful but yet modest with their beautiful hair waɗansu yi shi ta ba wani ya yi shi da wani kuma ya yi shi yadda yake so duka at the end of the day it's still a finish so nice program nice show beautiful ladies alhamdulillah successful program too kina ga wannan program ya taimaka mata su rage shigan banza da suke sosai insha Allah don domin yanzu abin ga masu dunki most of them duka suna dunka designers na ladies nan na gwada musu yadda ya kamata su dunka rigan na in a modest way but it looks classy at the end na gwada akwai gargadi da zaki yi matasa a kama sana'a hannu sosai ma especially dinki wanda dai bai shi ya ga yaya in dai aikin hannu ne a mace ya kamata yi sana'a ya kamata ki sana'a ya ku ya sunan hajiya samiha wannan taron da aka yi yau na shiga kaya dinki daban-daban ya baki sha'awa? wasu dai na da ban sha'awa wasu kuma to akwai gyara akwai gyara sosai kin iya ki bashi kaman kashi nawa percentage 60% ya yi kyau ya yi kyau ya baki sha'awa ya yi ka samu wani zaka ki dinka ya akwai wata guda da na duba ya sakina clothing or something ya kayan ta ya mini kyau sosai kina ganin wannan ya taimaka ma rayuwar masu dinki da rayuwar matasa wurin aiki in dai aka gyara abin da kyau ya taimaka wani gargadi za ki bawa masu dinkin da matasan gaba in ana dinki a duba dinkin sosai a yi A ya kamata a rufe jiki tun sama akwai dinkin musulmai dewa da za yi ewa amma wanda muka gan yau da dewa dai an rufe jiki amma yau akwai wani kuma dai to sunana bashira fashin ga da na zo na ya bari na ga kaman. mu musulmai ba like a wuyan mu shiri kamar da yadda dai westness nan ke shiri na but in modest way wuyan mu shiri nicely mu cover kan mu and we look elegant and it, is not always kullum mun sa a baya kawai wuyan mu sa other things and we still look islamically good and elegant kina kallo irin wannan taron ya ci gaba ana yi yes i think kaman ana yin wannan na ya bari yaran mu su ga kannin mu da ke kusan kamar ba she sun expose kansu balle sannan su look beautiful ba they can cover themselves so look beautiful and elegant and then sun kuma samu respect for covering themselves and they should always look different okay fine so gaskiya Allah da yanzu na gan shirin da waɗansu suke yi nan da it's modest and nice but some of them ya kamata su regulate wurin eh, designers na um, so very Susan Kaman, like it's modern. We are not supposed to um, expose any part of our body, right? Naga when you shooting, but some of them because soon as so we are but they have to look at those things so that in everything you come out looking good and everything covered. Young Chris, Sunana Fatima Bintazara, one of her name of Sunajador. Young Chris Mesabu. Yes, I got Taro. Taro, yeah, I'm fine. And then so far, I've been in the expect, um, Shinike Gani, um, Wurin shigan mata, kin ga an rufe ciki kamar cewa wannan taro na musulmai ne. Na ga gan wani dai yayi wani dai gaske bai yi ba. Fadin gaske. Akwai gyara. Yes, akwai gyara dai wa yes. Wurin ci gaban sana'a ko kina ganin masu dinki za su samu aiki. Da kyau, dunki dai is a lucrative business da ka shiga ciki ba da ka lose bai sa wanda ke son ta koyar da wani abu da kata hesitate ta go ahead and do it. Assalamu alaikum, ya suna. ya ga To na ga taro yayi kyau. amma akwai gyara ciki da akwai yau tun da an ce ya kamata komi za mu yi gwada kamar eh musulunci ga da ke tafiyar da haraka kina ganin an samu ci gaba nan gaba eh an samu ci gaba amma akwai gyara wannan zai iya kirkiro matasa aiki eh wan duka yana kirkiro da matasa aikin yi amma gyaran da ke ciki ya kamata mu gyara kamar gyaran kin ya kidan gwada min daya biyu uku haka eh na yan gwada miki saboda shiri in an ce hijab ya kamata tun bisan ka haka sanka ya kamata kai me ka gyara shi kowa ya ganka ka ya ga ka wanga shirin musulmi 70% Kaso saba'in ke. Saba'in ke nan da. To wani shawara za ba su? Shawaran dan baya ai ba kare ba. Sabon shekaran Allah yawancin rai na san su yi sakiya cikin haka za a ke. To irin wannan taro idan ana yi me yake kara wa matasa? Yana kara da matasa kwazo eh, saboda yanzu sun ga abin gida. ba kowane lokaci za su yi shirin waje ba kamar wesin a ga life a sun san kamar in za mu wuri kaza ga irin shirin da ya kamata mu yi assalamu alaikum wa alaikum salam da wa nake magana suna na shamun bako ina aiki da alfredos bai uh, muna a uh, wannan taro na modest fashion show iya kaga wannan taro a matsayin ka na musulmai shigan da ake cewa na musulmai ka gan shi a nan eh a kaso saba'in cikin ɗari zan yi ce an kyautata kuma an kamanta wato nuna sutura irin na musulmi hijabi sutura na dogon riga wanda zai mamaye jiki baki daya an kamanta na san tafiya ake na matasa dole nan gaba akwai wasu abubuwa da mun bukaci tsan gyara saboda abu ya kuma kara kyau. Kaman wanne wanne za ka yi ka ambata mun abubuwan da kake nun so a gyara ka? Eh da dama kika duba irin kayan fashin wato masu ɗinkin ko waɗanda suka ƙawata waɗannan suturori akwai wasu da yake sun fito suke irin baje kolin su a jiki sun ɗaya ɗan kama su haka to wannan muke son nan gaba masu kula da wannan shirin sai su duba daidaita amma ban da wannan wallahi kaso saba'in na ilahirar wanda suka fito suka zo suka baje kolin kayan da suturan wallahi kin gan shi babban riga ne ba ki ganin ba ma lallai sarauci ba ki ganin ya matsi halittar mace nan ba a gani bai matsi su haka ba yasa wannan ya burge ni sosai ga shi kuma me ka gani ya baka sha'awa ba. abin da bani sha'awa shine an fito an zo an mara ma wannan al'amarin baya kin san kasar Ghana na alfahari da zamantakewa mai kyau ana alfahari da irin zama na musulmi da kirista zaman lafiya babu tsauran ra'ayi da sauran ya yasa bar wannan taron ya harmashi kin ga da dama matasa na musulmi suka zo domin mara wannan al'amarin bayan domin kaucewa ire-iren sutura da shiga da ake wanda ba shi da kyau kuma bai daidai da addini ba in ka ce ka yi wannan suturan ne kake son a yi to ire iren wannan taro zai baje kolin waɗannan wato suturori ya bari masu irin waɗannan sutura ko shiri na banza su daina su koma kan turba wurin samar da aiki a wancan shekarar ina nan da dama waɗanda suka suka baje kolin ɗinkin su ko ko suturan su sun samu ayyuka an gano inda suke aiki ana kai musu ɗinki suna samun kuɗi kuma da dama waɗanda yake dillalai ne wato to shi ba shi ba tela bane shi ma bai dinki ban bai da amma yakan iya karba daga wani gurin ya zo ya baiwa masu sakawa mun ga waɗannan duk an yi su da sauran shi abu ne wanda yake muke ganin ya burge kuma yana kyau kuma yana taimaka sosai to bai da dama an samu kasuwanci an samu sana'o'i Manyan teleli wato shahararrun masu ɗinki a Ghana da suka hada da Zaki and Clothing, Catwalk by Tima, Sakina Traure da dai makamantansu duk sun baje kolin ɗinkinsu. Daga cikin abin da suka bayyana mana shine irin ci gaba da suka samu dalilin yin hakan. Salamu alaikum ya Sunana Hawa, ba brand na ne Catwalk by Tima. Wannan abin wani ci gaba zai kama aiki. oh na fara dunkin dunkin ga kamar ni da ita bundling distance ga na yi shi kamar 4 years ke ga with it is the fourth edition amma da ka fara dunkin shekara nawa o oh, da na fara dunki I would say exactly 4 years the same year I started the same year ni da ita muka fara aiki wani ci gaba zai kawo ma matasa matasa ni dai hakan ga na ga na samu mutane da suka san ni cikin aikin mutane kuma kamar yaran da suke tasowa da suke nema koya aikin hannu and all that na suna zuwa na koyan like tun da na fara ga show ga like showcasing my staff mu zo batun dinki da kuke gani wannan zamani na ga kun zamanantar da dinki ina ganin zai tsaya nan gane kare ko duniya duka yanzu haka ga duniya duka kowa na yin modesty like expo shigan mu ya sake ya sake yanzu mukan ba su yanda ake eh, bude jikin nan it's a, even though all part of the kowa ya sake yana rufe jiki even though hannun ma suna sa kayan musulman mu masu yi kyau ciki kinga yanzu an sa bude ido cikin dunkin da all that is a komai kuna gani wannan ci gaba ne ya zo ma masu dinki ko kuma kin san da dinki bai kai haka ba yanzu dinki ya kai nan eh gaskiya da ce ci gaba ya zo ma masu dinki inda na ce kamar exposure ya zo ciki ya zo an waye an gane kiga wani mai dunki wani na zamle na ya ga abin da wani eh, irin dan wanshi mai dunki ya yi so ya ya koya wayansu abubuwa inda yana relax ne dole ya tashi sannan akwai wanda ke sha'awar sha'awar dinki all that na shi sa exposure na ciki da yawa ya kike ganin wannan aikin dinki nan zuwa gaba insha Allah nan dai da zuwa mun fara gama tu yanzu ba ma ba ma gaba mu because su yanzu ma zai fi haka don shekara biyar baya ma ba haka ba da shi kuma yanzu kuma zuwa gaba kuma Kadu ba kuma mun koma mu waye kuma mo. Wani kira za ki yi wa matasa da suke gida kan su mai da hankalin su kan aikin hannu su musamman yaran da suke koya dinki. Gaskiya dinki dai inda kana gida kana gida kana nima ke yanzu dinki ba wai kamar wanda ba su da ilimi kawai ake sa dinki a ce wai da mutum da ba shi da ilimi ke dinki yanzu mun samu mutane da yawa da suka yi university suka kare aikin su ma dinki ne. an gama university aikin su duka dunki ne kiga kuma suna samun amfani shi suna cin kuɗi ciki do albarka na ciki isan kana gida kana neman aiki dinki i can recommend dunki baka like designing it's one of the best aiki da zaka yi do exposure na ciki kida akwai fahimtawa da ilimi baka da ne ina gani ma kamar baka da ilimi ba baka yi ka yi ma dinki because ilimi ne ilimi ne dinki dinkin baka da da ake to baka da ilimi kake dinki karya ne ilimi ne don gaggama abubuwa suka samu wani abu ne sai kana da fahimta alhamdulillah na ga mutane an cika an zo komai yayi kyau ko da Allah da muka fara da bismillah muka kai da alhamdulillah tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban bayanan da Hawa ta shirya mana. Wani abu kike ganin zai taimaka wa rayuwar matasa cikin wannan abin da aka. To sana'an dunki dai sana'a ne don ka kai ka girma ka kwan lokaci kina zaune cikin dakin ki ma kin ya ki dunki da girma ki kin ya dunki. Kika duka wani a baya kin siyar ki yasa sana'an hannu ne bai zuwa baya kuma sana'an dunki kuma tun kakan kakannin mu duka an gama wani zan yanzu ga miki rigan sallah shi yasa sana'a ne da in aka aka propagate shi community nan zai tafiya kuma zai gyara eh, eh, community ta ana ganin mai dinki duka bai shishe bai yi suku ba eh. da kin ga yaro bai kokari su a ce to a tura ta dinki to kina ganin wannan taron da aka yi yau zai sake wani Kwarai kuwa kwas ni na nike sayan ni mai dinki ne. I'm a fashion designer kuma na da degree from, from the university. Ce sa wannan abi ga da kuma dinki ba kowa ke iya yi ba. Da yana kana need kwakwalwan ka yayi aiki ka yi creative for you to be able to uh, ka yi eh, eh, dinki. Ba abin da daka ka tashi ka ji just like that bane. Ce sa wannan pot na makaman na zamanin da ne ba yanzu ba. yanzu dai an gane an waye an bari. To me ki fari game da taron gabaki da aka yi? Oh, na ji daɗi sosai, um, especially yar wannan ga sayan ta like she nailed it for me. Um, collections was exquisite and Fan, alhamdulillah. Salamu alaikum, madam. Ya kuya sunai. Sunana Nadia Moro. Rime kika yau. Eh, na zo Modest Fashion, Ghana Modest Fashion Week, and uh, I'm part of the designers. Na ga mutane na yabon dinkin ki da kika yi yau ko ba haka ba. Ana gwada dinkin ki ne kawai wanda lalle an ce shigan musulmai kin kuma nuna shigan musulmai me ya kawo wannan na kika samu wannan hikima kika yi haka okay um, for me um, na ga kamar Eh, befi fi musulmi ya fita da bata uh, rufe jikinta ba in other kazama very elegant kai ka rufe jikinka and still stand out bai fi ka gwada jikinka shi ke gwada kama ba no ke mace ba ne no it's not like that ya fi yi rufe kanki ki wanga duba riga na nasa kanga it's very very everything is covered it's very beautiful you come out kina look very nice and elegant so that's what ni brand na ina staff da shekara nawa ka fara okay gaskiya ban koya dinki ba amma in ma nake koyan dinki sunan sakina traore sunan mana ne na doki na bata amma kamar murka ke gidan tana dinki gida kasa ina gani dinkinta kasa kadan kadan kadan shi na fara daga kare secondary school ina zaune gida sai ta gaya min kama, ah Nadia aiki ya yi mini yawa zo ki zama in gwada miki aiki sai na je irin aikin da ta bani yi aikin gane pleated <laughs> pleated ta gaya min ah ita da take dunki for years aikin da ni na ba ta yi so that was when inda na samu encouragement there um, still kamar no I have to pick it up kenan. But na yi magana for over 10 years. 10 yes, but I now rebrand two years ago. That okay. was in 2020. 10 years? Ya kika ga kanki yanzu haka? Um, yanzu ni na fara fito. Because yana dunki ma abiyoyi na da ni da kaina da just very few people. nike doing kima but yanzu na fara kamar ina so come out but I'm doing it gradually gradually gradually to ya kike ganin dinki nan zuwa 5 years dinki bai karewa ko kin zama so ko kin sa riga kin zama jariri kin sa riga middle age kin sa riga sasa dinki bai karewa kuma wanda ya wuce shi dai komo wanda kuma ke nan ga wata rana shi kuma dai komo shi sa ina need just uh, ka zama creative in order ka kawo more styles that is it kina gani ya ba matasa aiki da yawa dunki aiki hannu bai mutuwa dunki bai mutuwa wani shawara zaki ba wa matasa da ke gida yanzu ah, ka zabi dunki yin gashi baka kai makanka kullum amma dunki ko da dare ka tashi kai ka dunki riga ka sa da safe ka kai ma kanka ko ko ba kai ma wani ba ka ma kai ma kanka wani ya gane ce ina so so marketing yana start from ke da kanka akwai gargari da zaki um advice na ma young girls da ke zuwa it's not only about snapchat it's not only about makeup kar kowa ya zama ya ce wai ina gira wani ya zo ya bani kaya kai makanka haka daga fara kaya kai makanka magana da ni dan fadi ma karin wani budurwa ta zamna ta ce wai ina gira eh, mana na ko baba na ko wani namiji ko miji na ko wani in ka fara an bi ka amma baka fara ba babin. Shugaba kuma wanda ta sasa wannan taron baje kolin Hajiya Hadiza Balafaila ta bayyana manufarta da burinta na gobe ga wannan taron. Ya ku muna tare da wa. Ya ku kina tare da Hajiya Hadiza Balafaila. Ita ne um, wanda kwanci shugaban Ghana Modest Fashion Week. To me game da taron da aka yi yau? Eh to taron da aka yi yau da shi ɗaya mu ce farko mun gode ma Allah da muka yi muka fito da shi muka yi lafiya muka kare lafiya abinda muke roko kuma ne Allah ya sa eh, kowa ya kai gida lafiya cikin kwanciyar hankali. mun gode kuma gane na shekara hudu kenan da muka yi wanga show sa muna hope kamar insha Allah next year da da mu yi five years anniversary mun samu mu yi wanda ya fi wa ina ma da kunga kan da abin da aka yi wurin abin ban shawa mu try mu promote hijab mu try mu promote modest ba inda za ka ba ka ya kasa mayafinka ba inda za ka za ka yi shirin mutunci a ce maka bai da kyau shi sa tun da ainihin manufan taron menene to ainihin manufan taron nan shine muna son mu gaya ma mutane cewa ka iya ka yi shiri amma ka kuma yi kyau ka rufe jikinka ka yi kyau ba ce cire jiki shi ke gwada kaman kana da kyau ba in ka rufe jikinka ma ka fi kyau don ka duba da an sa hijab an yi shiri mai kyau an zo abin ban sha'awa yasa wannan yana kuma kawo um, da designers wanda suke dunki muna da su da yawa cikin community ina kike ke tattara masu design to um, mun fara shi kamar kan da na ce shekara hudu ke ga na fourth year ke ga yasa muna yin social media muke post wannan so farko dai mun fara da wanda muka san su muka san suna kokari mun je wurin su ne muka same su suka zo muna yasa um, da next year na she muka samu muka she muka samu wasu kuma sun kuma abin da ke da ma dadi da ban sha'awa ne shine ba ba musulmai mu kare ba designers muna samu ma a san'ar nan to she ji gane kama modest na ko kuma shiri mai kyau na ba na musulmai kare ba ne na kowa ne shi yasa abin da muke manufanmu da muke yin shon ga kenan ina ganin wannan ya taimaka wa matasa su samu aiki sosai domin kika duba ibada suke aiki as model kin gane model sun nan kuma wani da ni ya kashe ina son zama a model baba na iyaye na sun kiya saboda inda na fito kin gane shi yasa mutane da yawa na mai suna tsammanin cewa eh, modelin nan ko an ce model dakan ne shi sha sha sha ko wani abu ba hakan ba ne Bisa wangana gwada cewa ba haka ba ne. Kai kan model ne kana yi ka take ma designer picture ya sayar kayan shi da shi. designers da suka zo ga akwai mutanen da za su kira mu suna so yi religion style da suka gani ko kuma wani daban. Shi sa is a way of I mean giving them revenue because suna samun kudi cikin wannan. Yingane. To matasa dai abin da zan ce musu ne. Mu ta shiri mai kyau. Shiri mai kyau. ba shi ke gwadawa ka ka rufe kyan yana ma bari kyan ka ya tashi kuma shin gada muke yi ga muna muna ya kowa muna muna kiran kowa ya zo in kana da wani shawara ne za ka bamu in kana da wani ko min da da ka san da ka yi ka kawo on board ka hot shunga muna maraba da kai annunmu guda yake a da ana kallon dinki wani abin da yariya mun ta kasa zuwa makaranta su shaje da ta gama su ba ta ta kammala ba ko ta ci gaba a tura ta dinki to yanzu ya lamarin ya kai haka kin ga ba dinki yan dinki ba su duka je gwada kamar me shi bai zuwa school ba da yawan su da suka gani wurin sun yi university wasu ma adda master wannan bai gwada kamar ba su ya su yi designing ba designing na shi kuma akwai ma ainihin school shi da ake zuwa to yaro ya ya tashi amma kullum ina emphasize kan ba ko kuma ina karfafa kan cewa yaro a bar yayi abin da yake so yayi domin in kana da in kan aka barka kana yi abin da kake so wannan kana samun wani dadi wani jin dadi cikin ka ce ka yi abin ma da kyau kan da mutane ma za su zamani kama oh so kai kai wanga saboda ka san abin da kake son kai, kuma in kana cikin aikin ya jima wani da ka sani ok so haka zan yi ko kuma gobe haka kamata ni sai ka samu abin da kake so ya kike ganin dinki da baki da zai kasance nan gaba zuwa 5 years to dinki dai gashi na muna muna ganin shi daban-daban dinki da yanzu kowane star ya zo na baya na kaftan na menene duka amma muna so mu gan kanmu international because mun samu ada mutane suna reach out to us suna tambayan about show na duka duba kuma mun samu wasu turawa wurin wasu na tiran mu su ce na wa suna sun so concept na yana musu kyau kuma muna duba insha Allah muna magana a Nigeria and then Dubai insha Allah za mu yi show wurin kuma wanga kuma zai kai sunan Ghana da sunan community mu a wani wuri a san da zaman mu magana na da karshe na gode ma kowa da zuwan eh, shugaban gode ma Allah mai lafiya. Hawa Abdulkarim yau faniya muyirar Amurka daga nan birnin Accra, Ghana. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗansa. Ni ce Amina bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. was I so ready?